أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مسلمين ya roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya kasance kyawawan ayyukan alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da kai ta mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufe mana asiri cikin da muka shiga muka cikin duniya da lahira Sai inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyawawan kashe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yinin ramadana na takwas yau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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الفيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسكت علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كام نعم. آه، ايو ايما سؤال باركا نيو دقام كرانتا اتاكيتا النبي شعيب عليه السلام ايانا آه، دا تشكرا تم من الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانا انا يتاوى النبي شعيب عليه السلام sanyaya wa manzo Allah ya rarrashe shi ya kwantar masa da hankali da abubuwan da yake gamuwa da su daga mutanensa Quraishawa da mushrikai Allah madaukaki sarki ta kazzaba ashabul aitati al-mursalin ashabul aikati wato mutanen kurmi kurmi domin in mutanen annabi shu'aibu suke rayuwa suna rayuwa ne a cikin kurmi waje mai bishiyoyi manya-manya-manya-manyan bishiyoyi shi ne kurmi sai ana kiransu ƙyan kurmi a sabon aikaci wato masu rayuwa a cikin kurmi waɗannan mutane su ne mutanen annabi shu'ai su ma sun karyata annabi shu'ai cikin yayin da ya aike shi zuwa gare su a matsayin manzo ɗan sako kuma suna aiki shirka aƙidarsu shirka ne da bauta wa gumaka sannan kuma mutane ne masu tsarewa mutane mudu ba ka tuna wato auna maka abu in ka je saya a wajen su kamar yadda ma'auni yake ba ka taɓa yi a temperin da ma'auni suna tawaye mudu ina fata an gane ko na su kenan ba ka taɓa zuwa ka auni wani abu a wajen su ko ka saya ko abin da za a auna mata a sikeli a samu sun ba ka daidai wa daida daidai ka daidai ma'aunin ba aiki su suna kawayewa to waɗannan ɗabi'a mummuna ce sabo ne babba mai kuka ta Allah subhanahu wa ta'ala bayan shirkin da suke kai kenan sai da dalilin da aka aika musu annabi shu'aibu Da sai ta su a kan tafarki da zai da shi da su ko shirka da ba idan su daina wannan ɗabi'ar koye mudu da ma'auni shi ne abin da aka aiki annabi shu'aibu zuwa gare su in kala lahum shu'aibun yayin da shu'aibu ya je wajen su sai ya ce musu ala tattakun wani ba za ku ji tsoron Allah ku bar wannan ɗabi'a ta shirka Allah da wani sannan ba za ku bar wannan mu'amalar da ku wa mutane ta tawaye musu ma'auni duk cikin da aka saya a wajen ku sai ku tawaye ma'auni ko kuma su keli in ne lakun nisa a gare ku rasulun manzo ne amin amintacce ya zo in faɗa muku gaskiya cikin amana babu yaudara babu ha'inci babu kariya wannan sana'ar da kuke ba za ta kushe ba tana kuka ta Allah a kowane lokaci fushin Allah da azabar Allah zai iya sauka muku saboda haka ku daina ku zo muku da shi fatan Allah wa atiun ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ku daina idan ku mun biyayya sau da kafa wanda nake ku yi ku yi shi wanda nake ku bari ku bari ku dini da Allah subhanahu wa ta'ala ba as'alukum alaihi min ajirin ni wannan wa'azin da koyar da kuka nake yi da da'awar da nake yi gaba daya da isar da saƙon nan da yake da manzanci Allah ba na neman wani lada daga gare ku ko ku in ajriya iya ala rabbi alamin sakamako na yana ga ubangijin talikai ubangiji kada ya aiko ni da wannan saƙon ya ɗora mu wannan nauyin shi ne zai sakin mun ta, babban abin da ke so ku yi ba wai ku gane kuɗin ku ba na bukata ku yi imani da ni ku ji ne ku kun biyayya shi ne bukatun da ne nema daga gare ku. ya ji musu da shi kenan bai ya ta da hankali a gari. Wannan abubuwan da ya faɗa musu da wannan nasihan da wannan gargaɗi da ya musu wai shi ne fi kalamai masu zafi. yake mutu kama ɗaukul kaina ku rika cikawa mutane mudu wala takunu minal muhsirina daina kasancewa cikin masu wa mutane mudunsu ku rika cika mudu idan za ku auna wazinu ku rika weyin wato ne kuma za ku auna mutane a da ake aunawa a kan tseli wazinu bil qisqasil mustaqim auna wa mutane a kan ma'auni sikeli wanda ke daidaitacce su daina temfarin da shi kuna warware shi kuna kwance shi ba masu gidan mai waɗansu marasa tsoron Allah suke kamar ajoji da yanda ake yi wa dai idan a mizani idan za a aure abubuwa daga an suke shi waya ɗaya sai ka ga ta nuna waya biyu cikin waya ɗaya ne sai ta nuna waya biyu to ku dena ku seta shi daidai kuɗin mutum daidai da za ku auna mu wala tabaqatun nas dena tawaye wa mutane a hun kayan su su suka zo su a wajen ku ko auna wala ta'asau fil ardi mufsid dena ya ya a doron kasa kuna yawo ku kafa wuraren barna ku yawo ku je can ku kasa club ku je can ku kasa wajen rawa ku je can ku bude lalanar ku je can ku duka ku je can ku kasa abubuwa da wuraren ƙarna da asa wanda suke rusa tarbiyyar al'umma ku daina yawo a doron kasa kuna kafa irin waɗannan wuraren gidajen karuwai ne gidajen masha a gidajen kaza kaza suka gaciran daina yawo a bayan ƙasa suna kakkafa waɗannan wuraren batala wuraren barna wanda suke lalata tarbiyyar al'umma wanda suke shagaltar da al'umma su ɗauke su daga kauta Allah daga yin da zai amfane su. Na yara har da Ƙur'ani ku hana yara zuwa makaranta su hana yara zuwa kaza ku daina kama irin waɗannan wuraren wata kula da ya ku ji tsoron allan nan da ya halice ku ya daidaita halittanku ya tsawa ta halittanku ya kyautata halittanku ku ji tsoron ka wal bijilla ta awwalin kuma ya halicci al'umma ta farko da suka gabace su ji tsoron wannan allah Allah zai sa kuma wallazina min qablikum fa wanda ya halice ku da waɗanda suka gabace ku Allah la'allakum tattaqun kamar da Allah ta suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ji tsoron Allah ku bauta wa Allah da ya halice ku da ya halice kuma waɗanda suka gabace ku idan kuka yaka ta za ku zama cikin mutacina masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne saƙon da ya faɗa musu da buɗan batinsu su kuma ƙalu ta su inna innama an taminal mutahari lalle tabbas mun tabbatar da cewa kai ɗin nan kana cikin wanda aka musu sihiri domin ba ka magana cikin hayicinka ba ka cikin hayicinka tabbas kana da sihiri a jiki hankali ba tare da sai yake ba kan kasa ɗaya ba ne domin su a wajen su mai hankali dai ba zai zo ya same su ya nuna musu cewa lalle suna kuskure a business su da kasuwancin su da harkokin su ta ya za a aikace muna kawai mudu ba kyau ta ya za a aikace muna tukarin da kauni da sikeli ta ya za a aikace ina jin kai to ne ina jin sijiri ya shi ne kana da duk a tare da kai ina fata ku gane ko ta ya za a yi kashin mu bar kanmu mu na bauta musu kai ne za ka nuna mana business kai ne za ka nuna mana kasuwanci kuma an ta illa ba su yin kuma ka zo kana ce maka wai kai manzo ne na Allah amintacce mai gaskiya wanda baya yaudara kai dan kowa yin ne e kai ba komai bane ba abin da ka mu da shi yawa kai basarun mislina mutum ne irin mu in ta zunnuka laminan kabilin domin tabbatar kai in nan ba komai kace ta ba ta kirayawa ba ce kai kana cikin makaryata kai makaryaci ne kawai zannu a nan da ma'ana al-yaqin inni zamantu anni mulaqiya ha kuduhu fa ce na tabbatar nan zan fada wuta ne zanen tukawai don ne a shi wanda a wata yake wato wato zanni a a mun tabbatar kai din nan la namun qadami ne la min al kazibin wallahi kai yake ne cikin makaryaci da haka in kuma kace kai manzo ne na Allah na gaske a yadda kake rayawa a yanzu Ko in ta isa fa asif alaina kisa min as-sama'i eh ka kaɗo mana da wani yankin sama da kumburci sama wani ɓangare na sama ya dare ya yanko ya faɗa kan duba suke neman mata suke roƙo asif alaina kisa min as-sama'i e ka roƙi allan naka da ya aiko ka ka ce ya yanko wani ɓangare na sama ya sako mana shi a kanmu ya rufa a kanmu in kunta mina sadikina in cin da kake faɗaɗin nan gaskiya ne ina su gaskiya eh mu fi sama ta faɗo mana ku duba ta annuci ta cikin na kafu ku duba ta annuci wannan shine wai ta ran aradu da ne karan aradu da ka don Allah ga karu toto to ka burkushe ta ka mutu to dan ne za ka yi imani dan ne za ka yi imani in saman ka rubto ka nike ka ka mutu ka kakashe to ne amfanin haka a da kai ka yi imanin ko kuma ya ko ka tafi kenan ko shi ne za ka kama suratun amfani kurai shawa masu kusurman zafi sai zafi da alaihim aya suna baina ci falu kasu bi'ina launa shafu da kuna ne a haka in haza inda a safirul aukashin a falun lahunka in ta na haza huwal haka min indika amsar alaina hikara ta mina sama'i a wi'i tana bi a zafin alim ma kanan lahu liyu azabakun wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum kuma maka sun roki ne Allah in annabi Muhammadu sallallahu da gaske ke manzo ne na Allah kuma a cikin gaskiya ne daga Allah wai annabi ya roki Allah ya sako musu da waɗansu ruwan duwatsu daga wuta da kawai su yi ta a kansu gaba ɗaya a yi ruwan duwatsun da Allah dan wannan bai ba ba any available azaba we ita bi azabin kowace irin azaba da amma da sharadi alimin mai radadi mai shiga jiki eh a roƙi Allah ya sa mana irin shi ka duba sai Allah ya ce a cikin asanan lahu li a an tafi ina kai wa makka birnin makka irin wanda ba ba ba ta kai Muhammadu kana rayuwa a cikin wannan ba zai taɓa yin haka ba sannan na biyu kuma kana nahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ka manzo Allah ya yi hijira ya fita daga Makka to sai Allah ya zai saukar da wannan azabar ba Makka akwai mu ne a cikin suka kuma mu mugaye yene wa ana da mutanen maka ba zan yi haka ba matukan kada ciki ya muhammad sallallahu alaihi wasallam da zuwa annabi da ya fito shi akwai dai kun mumune ba su samu damar hijira ba suna nan suna istighfari suna tasbihi albarkacin da zan sauka shi ta aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine security da lokaci biyu ne suke rike a waje su kare daga su aminta da wannan gari su aminta da wannan al'umma ko shine kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'a shi wani ma kan shi security ne na biyu tun da manzo Allah ziyara su ya fara Allah to the second security shine istighfari amma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun matakan mutane suna istighfari ma'ana me istighfari shine hanuwa daga barin sa'awa Allah fa qul tastaghfiru rabbakum إنه كان غفارا عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات da لكم أنهارا ولكم لا ترجون لله وقارا kuna istifari kuna hamuwa kuna withdrawing daga saba wa Allah kuna janyewa kuma bayan kun janye kuna neman gafara ga abin da kuka yi a da kuka gafarta muku birkin sama alaikum midraran zai san kuma da ruwan sama mai albarka mai yawan gaske da yin birkin amwali ya wadata ku dukiyoyi banina da ƴaƴa ya lakum jannati ya sanya muku gonaki ashe yawan sa'a wa Allah yana sa a rika samun rashin albarkan gonaki ayi shuka amma ba albarka ƴaƴan itace ba albarka ga yawanci ba a yawan haihuwa wata ta haihu ɗaya biyu ko wani da ya haihu ɗaya biyar daga haihuwan ta tsaya a yi ta zuwa bincike a yi ta zuwa menene tesi a rasa menene dalilin rashin haihuwa daga ƴaƴan kaɗan ko kuma su da yawa a ba albarka ya fi da ya tara ƴaƴa bakwai amma biyu ne masu su albarka biyu kawai sauran ba su da su ne ka samu baya tsoron karayi wa jirin da cikin gida wallahi tallahi sai da yayi mantuwa a cikin gida bai kuma ɗakin shi ba ko ya kai daji sai ya dawo a yada an kuje shi na manta a shi da a a cikin gida a cikin gida abuwa zai amma a kwashe mai lafi za a kwashe abubuwa za a kwashe za a kwashe daga samu yawanci haka za ka samu amma idan ana yawan istighfari ala ne santan sabon Allah da Allah ba da 'ya'ya masu albarka ga dukiya mai yawa da za ka iya ɗaukar ɗawainiyansu ga gonaki ga 'ya'yan itace wanda za ka iya ce da dukkan iyalanka da 'ya'yan da ka tara. Allah umma mana muwafaka. shi ne yake ce musu wannan a kala sai annabi a wani annabi hudu a annabi shu'ai da buɗan bakinsa sai kala yake musu rabbi a'lamu Idan na ya fi ku sanin amalu na irin aita aita da kuke na sako da alfasha da duk abin da kuke yi ya fi ku sani tare da fada da annabawan Allah shi kuna fada da ni kuna karyata ni eh hadda cewa wai nima wai ni haukaci ne ni mai sihiri ne kuna ce mun karyaci da bayan sa'on da kuke wa Allah wanda Allah ya fi ni sanin da kuke ba kuka sako kuna kula ga wannan kuma kun kara wannan kan saboda haka kuka ai da san da da azabar da kuke roƙon Allah ya mutu ya saukar da sama ya rufar da sauranku Allah ya san da wannan kuma ya san da abin kuke yi a iya zama ma ya rufar ai ya san ko saman ya da ta Ku da haka ni dai na wa'u isa sako ruhu suka kai ta shi dai gaba daya fa akhadhahum azabu yawmid dhulla sai azabar Allah madaukakin sarki kan take ta ta halaka su azaba ne azabu yawmid dhulla al-dhulla dai shine inuwa inuwa ta yanda Allah madaukakin yace, yake mutanen bani Isra'ila suratu Baqara wa zallalna alaihimul ghamama fa anzalna alaihimul manna wasalwa kuni sai ba tsara fara zanakun a lokacin da baru isra'ila suka ke teku da hankali musa aka halakar da fir'auna ai ne a tsoron da ne a cikin sahara babu inuwa babu rumfa babu bishiyoyi sahara ne da allah ya haɗo jirgi ke da wani irin yana musu inuwa zaune sai ya zo jar da su ga sanyi ga abin yana musu inuwa inda suka ji sai wani abin da jirgin yana bin su ko su waɗannan da suka karyata annabi shu'aibu alaihi salam sai Allah ya sako musu wani irin zafi a gari zafi a garin wanda digiri din wannan zafin ya wuce misali to suna neman duk inda za su je su kace su samu inuwa mai sanyi in sun je gindin dutse inuwar dutse su samu shi ma akwai zafin a nan in sun je karkashin bishiyar su samu akwai zafi sai Allah ya saukar da wani gajimare wani irin girgije mai sanyi kowa ta yana gudu yana zuwa karkashi yana zuwa karkashi ya naɗe domin ya samu ya tsira daga wannan zafin ya samu sanyi sanyi Allah ya yi haka don ya tara su waje ɗaya ya gama da shi, ya tara su karkashin ku zo nan ku zo nan ga sanyi ga wajen sanyi sai da suka tattaru gaba ɗaya sai Allah maɗaukacin sauki sai ya saka musu wuta kawai daga wannan gijin kawai ya fara hausa da ya fara kan su suka koli kuma ya yi ne don ya tattaro su duk inda suke su fito da kowane sako da loko su zo su taru a wannan cikin da inuwa shine azabu yawmin zulla azaban ranan wata inuwa da aka musu da wata girgije Yau kana azaba yawmin azim wannan azaba a cikin wannan inuwar ba ta jin daɗi ba ne a'a jirgi ce ta ta azabu yau ne azaba ce ta wata rana mai jirgin gaske da wannan ranar ba a manta cikin ranar da Allah ya zama da mutane annabi shu'aibu inna fi zalika la'ayatan lalle a game da wannan kissar annabi shu'aibu da mutanensa da su'a da aikin da suke yi ya isi mutane aya da wa'azi da duk wanda za su yi bayan da duk wanda ya fi irin da su ke yi din nan haka yau in ka duba mutane da ɗabi'un su da mu'amalan su ma kana aktsaruhum mu'minin yawancin su ba su imani da Allah inna rabbaka lalle ubangiji ka ya muhammadu bi isan ta wannan kisar na huwa al-aziz shi abuwaye ne da dukkan waɗansu tsagiku kafirai marasa ɗa'a da biyayya da nazari ga Allah da cikin manzannin Allah da dokoki Allah Ar-Rahim mai rahama da jikai da waɗanda suka bi dokokin Allah suka bi umarnin su suka bi umarni wannan kissar ta Annabi Shu'aibu ita ce kissa ta ƙarshe cikin kissar Allah wanda Allah ya kawo nan da farkon su shine wanne annabi annabi Musa da Fir'auna annabi Musa da Fir'auna idan kuma wannan kisar idan muka dauke ta annabi Musa da Fir'auna za mu ga su kuma sana'an sihiri su ke mafi hirtani mafi hirtani duk wani mai sana'an sihiri da je a waje wajen shi ya yi mawa ne sihiri a jiki mawa ne kasa a lalata sana'arsa a lalata dukiyarsa alaƙa ta auren shi ko kuma ya masa wani ciwo a jiki iskar annabi Musa ta zaman koma ta ayatan zaman aya na biyu a iskar annabi Musa duk wani shugaba mai zalama mai ta'annuki mai cutar da al'umma mai azabtar da su nan yana karna bayan kasa baya gyara kan annabi a cikin fir'auna nan ma ta ishe shi idan har ina yau duk mutanen da ake kaskantawa ake wulaƙanta su bai su ba 'yan gari bane, ne ba citizen ba ne a'a su settlers ne mune ne indiki mu ne ƴan ƙasa mu ne ƴan ƙasa to kisar yanda mutanen fir'auna ƙabilan fir'auna ta mu'amalanci banu isra'ila su ne ake ƙasƙantawa da fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yasrifu qa'ifatan minhum yasbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum aw kana min al-muslimin duk wanda ya samu yana aikin wahala banu Isra'ila ne mutane annabi da mutane Fir'auna su kifawa ne alkifawa ne su ne ƴan mowa su ne ƴan gora wanda suke bautar da waɗanda Allah sai ya haɗa su ya share su ya dawo da waɗannan da ake ganin suna sin a ƴan indin indin ne ya ce ta halika wa aurata ha bani Isra'ila aka ba da wa banu Isra'ila wannan garin gaba ɗaya da suke ke ciki da gonaki da komai kamar yadda Ubayy a ah, Salul Abdullahi Ubayy bin da in rajana ila al-Madina da yukhrijan al min al-azalla da kuma Madina dan gari in kuma da ta cikin Abdullahi Ubayy dan Madina kenan dan gari cikin asalin na Madina sune ne asali al-a'izza'u da za su fi da yanci rani fitilas da rasu yawa annabi da wasu sallan da kansa da ci ƙaryanka kullin lahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakin almunafiqina la yafqahu haka gane ba. to wani abun da na ne to wannan ya zama to kasu yan waiwa ne siyas ne wani kaza ne mu ne ba da asali bane haka wannan iskar Isra’ilan kisawa mutane fir'auna da kuma banu isra'ila ta zaman tun musu wa'azi yanzu akwai wannan ko babu shi yawa ma kana da akaruhum mu'minin kamanni suna zalunci yanzu a duniyar ta yau irin da fir'auna ko ba sa yi kaga wa ma kana akaruhum mu'minin sannan ana sihirin ko ba a yi wata kana akaruhum ne har yanzu wannan kisa ta zaman to wani wa'azi har yanzu ana kwamiti a inda fir'aunan ya yi aka halaka shi abinda masu sihirin suka yi aka halaka su abinda waɗannan banu a ya fir'auna suke yi aka halaka su har yanzu akwai wannan irin suka ci mutane har yanzu kuma kisa wani annabi annabi ibrahim alaihi salam shi kuma a zamanin shi shirka ake yi shirka ake yi sannan mutanen su shirka da injili abin ana injili ma malamai ana injili ma wasu wa'azi ana injili ma jagororin musulunci babu wanda ya kai su shakki injili ma a duniya a yanzu musamman ma a nan duniya za ka samu duk inda yake za ka ga an sa shi a kai in dai kai mai addini sun fito kana neman zaɓe a nan sun kama su ishe kamata su ishe ka suka su ishe ka ya za a ustazu an yadda wa'azi an yadda kaza bayan da ce aka sa mutane a duniya a wani kama gaba ba irin musulmai Kuma akwai razarin fa razarin yana gwamna akwai razarin dole in yami ta ya yi gwamna akwai abuda musulmi shugaban kasa ma razarin ne a yi amma da musulmi mai addini ya kuma kai babu wanda ya kai musulman ba su kalanci babu wanda ya kai su kalanci da an san alama tana da addini ana wa'azi kuma abin da ya a rika kawo kuma ke wa'azi a cikin kawo abuwar sun an sake layi yanzu eh, an shiga wajen dala an shiga wajen dala ko kuma ya haramta wa ya haramta mana ne ya nemi dala a ya haramta sai arziki da Allah ya saukare ta ke kasance ne mai suwa ne ne fitawa ne to idan haka ne in za a yi ruwan sama kar a yi a gonan malami kar a yi a gonan malami kar a yi gonakin mutanen kirki wannan yadda suke kan zaman annabi ibrahim wai ya koma kafinta ya koma kera jirgi ya daina wa'azi a jirgin kalle shi yanzu wa'azi ya gara an koma kafin kalle har ana zuwa na salamu alaikum salam shi ma zan kawo ka zauna kan gado izgili to kuma kaga har yau izgili ga mutanen kirki mutanen yau ba bashi ba wa kana aktharuhum muslimin sai waye na uku annabi annabi nuhu annabi nuhu alaihi salam ni ibrahim ai sai nuhu hudu nuhu nuhu annabi nuhu jirgin kana na ibrahim ne sai ka kuma fi a shigo da ina na ibrahim a cikin ibrahim ko sai na ci wannan abin da ba an bige an bige two in one kenan yawa sai annabi sai annabi hudu don shi ma yanda ya buga da mutanen sa a kai shi ba a bar shi nan ba har yau ba a dina bokanci da kubace da da kwantili da abubuwa da ga sunan kala kala tsaface tsaface yau har yau ba a basu ba duk da abubuwan shirka sai annabi wane ne sai annabi sale shi ma ya haɗu da mutanensa kuma injili ko kira raƙumi. kuma kuma ba su wani lafiya da raƙumin sai mutanen annabi annabi yau kamar da waɗin kamar kuma an kara wani abu su da suka yanzu go ai ba har an ci gaba yanzu mutum ba ma yake aure ba ya kawo jaka ya kawo kaza kaza an sa mata gawun an kuma har ana karanta littafi ana taura musu a wajen idan ne san wani irin littafi Allahu ala to na yanzu tannukin yanzu ya ci da daɗin ba da ba su kawo da ɗin ba lesbiyanin da ba shi Ruwaɗi ne sai kawai aka kisanta mana. To amma har yau shi ɗin ma ga shi nan birgi. Ga mata suna sun shiga layi ma ɗigo birgi. Sannan ma an wuce wannan yanzu kuma sai ka ga ya ka Shi ka zai aura. Shi zai aura. Na tara asaruhu mumin yadda aka kifar da na ko da kasu har yanzu ya yawan mutane suna aikata wani abu nan. na kana asaruhum mu'mini suna ana kai sai mutane sai wane ne annabi salih sai annabi shu'aibu kawai mudu idan farin da abin gaya mun yau a da fi shahara a kasuwanni kaje na in aka sai ne ka karar a kasuwanni ni ta in za a sai ne mota a abin a wajen filin eh, station kaje duk inda kaje yau mutane sun fari a moka da wannan a moka da wannan a abin a yanki ma fili mai kaje a auna ta samu ba haka ne a ba ka samu ga shi nan dai har yanzu waɗannan abubuwan in ji Allah wa ma kana aktaruhum mu'minin kuma yawanci mutane da imani da Allah cewa akan in suna irin abubuwa da waɗansu suka yi abin da ya same su su sai same su har yanzu kuma ba su imani ba sai in an karanta waɗannan kisoshi sai a rika ganin wannan abin ya faru da mutanen da ne da yanzu in su yi kaza ba abin da zai same su amma abin da shi sa da ke gani a ta karawa aka ta karawa abun ma har ma wani abu ma yana wuce da mutanen tafi alkawari ne da Allah ya wa annabi halakar da ba daya ajma'ina kamar yadda ya halakar da mutanen sai wani ko a yi girgizar kasa a kashe ɗaruruwa wani ko wata bala'i kan daji ya faru ya kashe ɗaruruwa wani ko a samu ambaliyar ruwa fraud da ta tsara tsaruruwa ya tafi da gari kuma ya ake gaba ɗaya al'umma da biyu babu ɗaya a doron ƙasa Allah ya yi wa annabi alƙawari cewa ba zai mu'amalanci al'umman da cikin wannan mu'amalan ina fata an gane ko yawa za a bar kowa yayi yayi yayi yayi randa mutuwa ta zo masa tattara abin da ya tafi da su kawai a ta zirwa ziratu wizra ukhra wani wanda zai dauke Allah ubangi ya rufa mana asiri wanda abubuwan kada yi mutane su gyara Allah ubangi ya datar da na'am wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin hmm. ala qalbika litakuna minal بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل نعم Allah maɗaukakin sarki ce wa innahu ina rantse muku in da wawun din nan wawul kalmi ne inna dauki daga cinan hu wato lalle lalle wannan alqur'anin da ya ambata muku kistoshin waɗannan manzannin da al'ummansu tabbas wannan alqur'anin babu shakka babu tababa babu kokonto la samu rantsuwa ne Zaki wallahi tallahi da tanzilu rabbil alamina ne, Wallahi Ubangijin talibai, Ubangijin talittu shi ya saukar da shi. Ƙur'anin nan da Allah yake, shi ya saukar da shi shi Allah ɗin, wallahi in ji Allah. Wannan Ƙur'ani da suka samu waɗannan kisoshi a cikinsa, da yake a wajen Allah, Allah ne ya saukar da shi. Nazala bihin ruhul amin, wato mala'ika Jibrihu, jibrilu ruhin Allah na ruhin nan amintaccen nan na Allah da baya canza sakon Allah baya rage sakon da Allah ya bashi ya kai wa annabawa baya tarawa amintaccen Allah a wajen wahayinsa ya shi ya saukar wa wannan alqur'ani daga Allah zuwa jibrilu sai daga jibrilu zuwa wa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruhul aminu anan shi ne jibrilu Allah lokacin sarki ce da al-mala'ikatu war-ruhu fiha da rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr ruhin Allah ne al-amin da Allah yake kiran Jibrilu amin tacce wanda in ka tashi sako baya ragewa duk manzannin da aka suka zo nan duniya mala'ika Jibril ne ya kawo dukkan sakonnin Allah ya ba ba inda aka samun jibril shine ya rage ko ya tsara ko ya tawaye wani abu ko ya sa nace wani abu a cikin domin su kaya a sunan laha ne ba a marahun wa yaf'aluna ma yu'marun mayu umarun a ya su kuna hujjil bi kurihi ya ba sa ta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi so da wannan alqur'ani alaƙal jika ya saukar da ƙur'anin gaba ɗaya a cikin zuciyanka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuna minal mundirina domin ka zaman koma ciki masu wa'azi masu gargaɗi masu dawa masu kiran mutane zuwa ga tafarki ƙur'anin na Allah ya insolin ishi ne a cikin zuciyar mutum Allah kai tsaye Allah ya saukar da alƙur'ani. Yamma ba Allah bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, komai nashi a cikin zuwan mutane ke sauka da shi sai cusa masa shi a cikin zuciya. A cikin zuciya. Kamar yadda yake a cikin sura ta isan na su harrik bihi lisanaka ke ta'ajala bihi inna alaina sabahu da qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana inna alaina jam'ahu da ƙur'ana za mu tattaro maka alƙur'anin gaba ɗaya Muhammad mu yi installing ɗin shi automatically a cikin zuciyanka da memory ɗin ka kawai. Ina alai da jam'ahu da ƙur'ana sai da kasa yi hankali kana kan shi kawai. Sai ka ji hankali kana karanta shi. Komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ke cikin. Shi yasa za ku ji waɗansu mutane ba da suke tuka suna ta ne da ji ilimin wani da dunni ne da dunni wai daga Allah shi ma ai da malami wanda zai zauna gaban malami ya yi karatu wannan wato tawayayye ne ilimin cikakken ilimi ba shi ne za ku ji wai malam wani shehi wani ilimin shi ilmin dunni, daga wajen Allah wa Allah min dunna ilman wato Allah ne ya sanar da shi darar da ilmin ya fito kawai cikin zuciyar shi da more din shi da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yusala bihi ruhul amin ala qalbika direct ala insulin qur'anin cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta gani kana ganin ai in dai a gaban malami za ka ɗauko littafi ka zauna ya karanta da kai ko ba ka ci malami ba suna su suna mutu su daren ne da ta yake ɗaukar mutu su da eh, zaro da suna su kwaikwayi annabi su nuna suna ilmun ladunni irin wanda Allah ya koya ma wanda ma Allah na hudin ladunna ilman wani annabi shi ba annabi Musa alaihi ta to a wannan alkur'ani ya muhammad sallallahu alaihi wa wasallam da muka ɗaukar da shi muka yi insoli shi jira shi a cikin zuciyanka don ka zama to mai wa'azi bilisanin arabiyyin ne da harshen larabci ne mubinin ne muka saukar maka da shi ƙur'ani ba da harshen turanci ba ne ba da harshen hausa ba ne ba da harshen turanci ba ne ko ibo ko ga a'a bilisanin da harshe ne na larabci gudinin bayyanan ne tsara ƙur'ani shi ka duk yadda za ka yi sallah in ba da harshen larabci ba da karanta ƙur'ani ba za a kan ba za ka ci sunan Allah mai rahama mai jin kai ba yadda godiya ta wata da Allah ubangiji talikai mai rahama mai jin kai mallacin ranar tashin kiyama kai ka ci bautawa kai ka ci abunan Allah mai girma aka yi ruku'i Allah ya ji wanda ya ba masa Allah mai girma sun na lekabo da waɗansu suke yi a daga wani abubuwa ne sun nuna ƙur'ani da kowane harshe a karanta Allah zai ji alanin ba ta samu wannan ba saboda haka duk yanda ba ka jin larabci dai sai ka koyi alhamdulillah da larabci ne sai ka ci yi Allahu liman Allah ya ji wanda ya ba ba za a karɓa da larabci bane tahiyyanta ta karɓi da larabci Yawwa, sura da larabci jilisanin arabiyin mubin kuma duk wanda wai zai fassara maka Kur'ani da wani harshe wanda ba da larabci ba sai dai ya kawo maka ma'anan shi kawai ya kusan ko maka ma'anan amma in ba larabci ba za ka taɓa samu yadda kake son Qur'ani ya ba domin akwai irin wato sabon magana ga irin a iya juya harshe in ba da larabcin ba ba zai sai da kawai a kusanta da ma'anan kawai ya sa tun da Allah ya challenge larabawa da suke zamanin manzo Allah larabci ciwo larabci bai ma gurɓace a lokacin suka tafi kawo irin Qur'ani ko da ka duk wani a nawa ya ji an zauna wai America ko ta kawo Qur'ani a turo al-Qur'an turo menene menene larabci asali na da na zamanin mu Allah ya kasa kawo aya daya wani ne a nan da turanci ne da wai zai kawo Qur'ani wai yayi jikin wannan ba fa in lam ta'tu bi fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ku kashi a lokacin har da mai tsawa Allah sa mu gane Inna innahu la fi zuburil awwalin kuma wannan qur'anin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam an kan shi ma yana cikin littafin da suka gabace shi zabura da albashi tafin akwai alqur'ani a cikin zabura akwai shi a injila an kawo musu bayanin alƙur'ani akwai shi a menene a injila akwai shi a taura akwai shi a zakura akwai shi a sunce duk littattafan da suka ce zubur inda taura kutub kawali sai bayani shi yanzu mu duba Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake tarahum ruk'an sujjadan yaquluna min Allah wa ridwanan ko ذلك مثلهم wa ومثلهم الإنجيل ان أخرج شرعه فآزره فاستوى على سوقه الله فشأن إن الله اجتمع من المسلمين لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتل وعدا عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن وده القرآن كل لسافين بيضو يا بيان القرآن لن ده زي زي da Allah subhanahu ta'ala ta za mu tsaya a nan gobe mu ƙara sa'ayin mu da sabo su da Allah subhanahu ta'ala Allah ubangiji ya sa mu dace ina shirye da mu ya sanya mu akan ta a madadici ka tambaye ta haka guda uku yau ba tambaya ta ce tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara malan ilimi da lafiya amin ina roƙon addu'a ga mahaifina tayi da lafiya da fata Allah ya bashi lafiya Allah amin Allah ya bashi lafiya da ta fara da gare shi Allah ubangiji ku kuma ya tsara muku da alheri bisa tsawainiya da hikima da kuke yi a kan shi duk wani musulmi mara lafiya da muka sani da wanda muka sani ta Allah ya bashi lafiya da wanda ya san ta kwantar da shi da wanda ya kwantar da shi ba da wanda yake yawo da rashin lafiya ma bai san bai da lafiyar ma ba duk Allah ubangiji ya yaye musu ita kuma fara ne a gare su gaba daya kaya ta magana ce assalamu alaikum rahmatullah Allah yi wa malam albarka malam wani dare ne ake sa dacewa da daren lailatul qadari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ci ta shi kana muharriyan lailatul qadr falyataqu lailatul qadr wa 20 ma'anan hadisi kamar ba wanda yake cinta da yake sai cinta shi daren da ya lalube shi ya lalube shi da daren ashirin da amma fa ya nuna yana barin wannan ranar Ya koma ko ashirin daya ko da uku da biyar da bakwai da tara sannan yana kaura ya koma nan ya koma nan ya koma nan ya koma saboda haka idan mutum ya sai ashirin da bakwai kawai zai rika fitowa to saka a wannan shekarar ya fito a ashirin da biyar ne shi ashirin da biyar idan mutu ya ce can daren ashirin da biyar shi zai rika karewa sakanin yana ashirin da uku idan mutu ya ce sakanin ashirin da uku sakanin ya fita ta koma ashirin da tara da ya dace a yi a rufe kwana goma ƙarshen kawai da ibada da izinin Allah yadda aka yi za a samu a cikin wannan daren Allah ta yi kai takaddar kauku tana ta assalamu alaikum wa rahmatullah kan bawan Allah ya bada da sadakan riyadu salihina wato volume 1 and 2 da harshen Hausa wanda associate professor Jabilu Yusuf Zarewa ya fitara da masallaci a Allah ubangiji ya sakawa associate professor mu Malam Jamilu Zarewa Allah Ubangiji ya karba maka matsayin sadaqatul jariya yana da kokarin rubuce-rubuce na littattafai da yawa da yawa suna nan wanda ma ba a fara buka ba Allah Ubangiji ya tsara wa ilimin shi alfarka. Allah Ubangiji ya amfanar da al'umma da shi Allahu Allahu khairan tsara ma rayuwarsa alfarka. Allah tsara wa tsabu albarka in gaba ta tawassuli da waɗannan ayoyin da muka karanta Allah biya masa bukatun alkhairi Allah wanda ya wanda ka samu Najeriya albarka ya kama Najeriya su lafiya da cikin hankali da karuwan arziki da ne da ubangiji ya samu bisa iko da kaiwansa da rukuninsa Allah ya shirya mana su Allah ya da bukatan su zuwa ga abin da yake shine daidai da buɗe idon su ya nuna musu inda ta kuka tafe buɗe kunnuwan su su rika bin abubuwan da suke faruwa na hakika da ba su ikon gyarawa ya azurta su da washawar ta gari wanda suke ɗora su a kan alkhairi suke musu da daɗi da kwaɗansu da dukkan wani sharri. Allah yawa jihohi mu na musulmi albarka, duniya na musulmi albarka gaba ɗaya, yan kuma da suke a rasa rayukansu irin wannan ta'addanci a cikin matsayin shahidai da suke wanda suka rasa dukiyarsu Allah ninnin ka musu wanda suke hannu wanda mutane an tafi kwana da su bi halutu Allah da rahmansa da sauki Allah subhanahu wa ta'ala ko masu yi Allah shirye su in masu shiriwa ne in ba haka da Allah ubangiji ya maka da su da ikon sa da kudura sa da iradarsa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته